Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoton da wakilin mu a Yamai Sulamumin Barma ya haɗa mana kan yadda manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar suka buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki da kayayyakin noma dangane an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durƙushewar da ya faɗa a sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a shekarun baya. Ga dai sila da ci gaban rahoton. Malam Madu Ari wanda shi ma ya yaba da matakin sake komawa gonaki ya ce akwai buƙatar taimakawa manoma domin fitar da su daga ƙangin da suka shiga a sanadiyar dokar taɓacin da hukumomi suka kafa yau shekaru sama da biyar da nufin tunkarar matsalar tsaro. Wurin namu ba mu da kwashin lafiya shi ne ba mu samu mutanen namu su kai noman tattasen ga yadda da kuka zo kuke gani babu shi yanzu alhamdulillahi mun gode wa shugaban kasa mu wanda ya hau mun yi murna mun kama mishi ya yi muna ya gwada mana mazantaka yanzu nan zaman da muke a yanzu kwanciyar hankali a ce ma ya zo don me yasa yanzu mun kwanta gida mu ban jin wani barau wani fararau alhamdulillahi kuma yanzu gashi nan ji muka yi kuma gani muka yi da idon wani suna kama kifi wani su sun fara noma alhamdulillah allah ya yarda ba tsoro yanzu ma mun sa mutane mu sun je sun fara zubda iri muna nan yanzu muna kan zubda irinmu mun fara noma gonan namu tun da gwamnanmu ya tashi shugaban kasanmu ya tashi ya sa aniya mu kuma tarkokin ba mu ji tsoro ba tun da shi ma ya kama muna mu ma mun ce bari mu kama mishi mun ji dadin abin kuma mun yi murna saboda Allah can baya kamar wace matsala ce ta hana a samu tattasan nan ko kuma harkokin tattasan su tafi yadda ya kamata eh can baya matsalan da yake gare mu matsalan boko haram kin ba ma samu zawwa bakin kogin namu kuma mutanen duka muka zo muka hadu wuri guda ba mu da inda za mu je mu noma ko noman hasin ma inda mu za mu je mu noman hasin an kawo muna baki an ajiye bakin gonan namu ba mu da wuri kenan yanzu alhamdulillah eh yanzu kuma alhamdulillah mun samu dama za mu je mu noman namu jihar difa wacce allah ya albarkace ta da ruwan tafkin chadi da na kogin kumadugu na matsayin yankin da jama'ar sa ke dogara da noman tattasai da shinkafa da alkama da dawar masara sai kamun kifi da ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin shigar da kudaden jama'ar wannan yanki wanda wani rukuni na mazaunansa ke dogaro ga ayyukan kiwo a cewar mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar difa mustapha arimi hukumomi sun ɗauki matakan da za su ba da damar ɗorewar waɗannan ayyuka gwamnati ta ɗauki waɗannan matakai uh, mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk kwamishinoni uh, na gidan gona kwamishinonin gurin kama kifi kwamishina na kamar tattala arzikin kasuwa kwamishinar hatta ma kasuwar kifi da aka rufe yau da shekara shida jihar nan kifin wannan kogin cadin wannan da kogin kuma da yobin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke mu wannan gurin aka bude shi kowa zai wadata kowa zai walwala kowa zai daɗi ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba da sauransu kaga wannan kogin ta chadi shi ke rike da al'umma nan da yake nan kusa da karkara na chadin na kamaru na niger na nigeria duka a wannan kwadaman kogin ta chadin na suke amfani to wannan shi ma shugaban kasa ya ce an buɗe kasuwanci kifi irniyan tahiya da komowa na harkar kifi kuma an zo har an buɗe babbar kasuwar kifi na nan jiha na cewa a gegime yanzu in dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da daman tsaro kawai ubangiji allah ya tabbatar da muna da lafiya da kuma tsaro da zaman lafiya eh, da haɗa kai yau mutanen nan dukkan murna suke babu wani abin da suke nema yau kai an zaɓe ka ka cika alkawari zai koma ma wa'ansu shugabannin wa'ansu ƙasashe ma tasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zaɓe ka ka cika alkawari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a yamai sule mummuni barma sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe na ke muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba,